يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙorani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin ahalin ƙorani wa khasatu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana albarka da ƙur'ani Allah ta'ala ya yi albarka ga zuriyarmu da ƙur'ani Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu da karanta ƙur'ani da fassara shi daidai da aiki da ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara kaskantar da kai da roƙonsa da sunayensa masu daraja na alhayyu alqayyum ya samu a cikin bayin da ƙur'ani ke zama hujja gare su ba hujja a su ba gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na takwas a wannan wata na ramadana hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina muna rukun Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya ji dan yayin mu da malaman mu gabanin karatu akwai takardu anan masu sai da kasar a wanda suka ce a sanar da mu akwai tafsiri da suka kawo wannan nawa ne shekara kenan tun daga 2008 zuwa 17 banda bana kenan na shekara tara da suka wuce a memory card tafsiran da na gabatar 2008 zuwa tara zuwa goma zuwa sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida da sha bakwai da kuma wasu tambayoyi da aka waye irin tambayoyin da muke amsawa a nan sun ware tambayoyi guda dubu ɗaya da dari biyu da sittin da amsoshinsu yawa so wanda ke da bukata zai iya samu a wurinsu allah ta'ala ya taimake mu a ramaje ina muka tsaya jiya mun tsaya daidai kan aya ta 131 da 132 ba mu kwana a jeji sosai ba amma dai mun kwana bayan gari ina ga don ayan na da alaka da ta gaba da ita gabanin wannan ba laifin mu duba tambayoyin ku da suka sauwaka wannan ya ce assalamu alaikum kalla. ya ce ina son ka don Allah to a haɓaka lafin da ne a haɓafta nila Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka ya ce malam musulmi ne ya rasu yana azumin watan ramadanan nan shin akwai falala a cikin rasuwarsa a ramadana da azumi ko babu bil hakika rasuwa da azumi a bakin musulmi yana da falala a ce mutum yana azumi na ramadana ko na nafila kowane irin azumi da sunan biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala mutum ya rasu yana yin sa'iya da falala akwai hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadisi na 22235 wanda Sheikh na a cikin ta sa da Ahmad Shakir Allah ya musu rahama sun tabbatar da hadisi ne wanda yake mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man sama man sama butiza a wajhi Allah fa khutima da biha manzon Allah tsira da aminci sabaka gare shi yace duk wanda ya azumi yana neman yardar Allah azumin nan yana yin don Allah ne sai yayi sa'a aka cika masa rasuwarsa da wannan azumi da yake yi to zai shiga aljanna so ke nan ashe rasuwa da azumi ba ma na farilla ba ko na nafila ne mutum ya rasu yana yin sa yana da falala mai girma a wurin Allah subhanahu ta'ala sannan akwai hadisi riwaya na Imam al-Bazzar rahimahullah hadisi a juz'i na farko hadisi 400 da 36 da manzo Allah yake cewa man khutima lahu man khutima lahu bisiyam dakhala al duk wanda aka cika masa da azumi to zai shiga aljanna wanda aka cika masa bi ma'ana wanda ajalinsa ya zo shi ya same shi da azumi zai shiga aljanna akwai imamul manawi rahmatullahi alayhi cewa ko da fa mutum yayi buɗe baki a ramadan dan ya zama ka kai wani azumi kana tanadin tashi da wani sai ka rasu yace falalan tashi ga ciki dan sigan hadisi din ba ma yace sai kana cikin azumin ba a cikin wannan azumin ka ajiye wani daga ajiyewa kake tanadin kuma gobe za a tashi da wani yace ce ko da a wannan tsakani ne Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauki rayuwar mutum zai iya shiga aljanna kar mu manta da hadisi riwaya na Imam Muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 5126 wanda yake sanannen hadisi ne wanda manzon Allah zira da aminci tabbata gare shi ke cewa asu kullu abdin ala ma mata alaihi dukkan wani bawa Allah subhanahu Ta'ala zai tashe shi gobe kiyama akan abin da ya mutu idan mutum ya tashi yana wani aiki da alkhairi ya rasu to gobe kiyama akan aikin ake tana shi ga hadisin bukhari na sahabin da ya rasu a filin arafa yana labbaika allahumma labbai labbaika la sharika laka labbai sahabbai sun suna masa rufe shi annabi ya ce ba sai sun wanke shi ba wala tukaffinuhu ba sai kun sa masa likafani ba an zo sawa a rami za a rufe fuskar sa manzo a kar ku yi karatun rufewa me dalili fa innahu yub'as yawmal qiyamah mulammiyan zai tashi gobe kiyama yana mai talbiya wannan wayar a ba da kyautar da ai mun yi agreement da ku a karatun shama'il duk wanda ya bar waya a kunna ta yi kara sai a yi kyautar ta wannan shine ittifaki da aka yi kuma almuslimun ala shuruɗi duk wanda ya bar mana waya a kunna muna dagawa to sai a ba da kyautar ta sadaka fi sabilillah annabi ya ce ku bashi haka fa innahu yub'ath yawm al-qiyamah mulabbiyan tunda ya rasu yana talbiya to zai tashi a filin kiyama yana Labbai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak annabi ce ku bashi saboda haka zai tashi yana yi to kaga a ce mu ya shi a filin kiyama yana cikin ibada ga Allah ko yana azumi an tashi shi a cikin wannan halin ai alama ne na cewa insha Allah ta'ala an dace a kula ga wannan abin da ya tabbata a sunna mutuwa da azumi na farilla ko na nafila na Ramadan ko sa iya cikin husnul khatima alamomin kyakkyawan karshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da ni da ku da karshe mai kyau saboda musulunci ya damu da karshen mu fiye da farkon mu an fi damuwa da yayin mutum ya fita a duniya da yasa duk kokarin da mutum zai karshen sa ya fi tsada da muhimmanci kada mu yi wasa da wannan karshe da Allah ala ya taimake mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam yace Allah ya kara wa shek imani da kariya amin da sauran yan uwa musulmai gaba daya hmm, in an mun addu'a ne ba ina sadaukar da ita gare ku kuma Allah ya amsa muku duka so abinda aka roƙa mu ina roƙon Allah subhanahu wataala kuma duka Allah ya ba ku ya ce shin wajibi ne na amsa sallamar mai sallama daga tv idan yana magana ko kuma idan na karanta sallama a littafi shin wajibi ne na amsa wannan matsala asalinta matsala ce khilafiyya malamai sun kara wa juna ilimi a kanta amma duka sun tafi akan amsa sallama a littafi ko a jarida ko a talabijin ko a rediyo ko shi shine wanda ya fi dacewa amma sai suka saba akan wajibi ne ko ba wajibi ba don al'asulu na amsa sallama wajibi ne in an ba sallama ka amsa kamar suratun nisa'i wa za ku bi tahiyatin fa hayo bi ahsana min auru duha kuma haqqul musulmi alal musulmi sittun daga ciki akwai raddu salam mai da amsa sallama so da wannan sai ɓangaren farko suka ce ko ba wajibi ba amsa amsawa shi yafi amma wani ɓangare nasu sun tafi akan wajibi ne Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa ta sa fatawa bin Bas jisi na tara shafi na 396 ya ba da amsa cewa idan aka yi sallama wa musulmi yana kallon talabijin ko yana karanta jarida ko kuma yana karanta wani littafi sai karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan har wannan sabon shi kada yake karantawa a lokacin yace to amsa wajibi ne a kansa amma idan an yi wa mutane da yawa ne ya ce to anan amsawa fardu kifaya ne misali a yanzu ana tana kunna rediyo sai ga duniya ce assalamu alaikum sai ka kaddara rediyo na kila mutum dubu ɗari ke ci to dama amsa sallama idan dai ya amsa ya wadaci sauran sai ce to idan an samu wanda ya amsa to fardu kifaya ne ko ba ka amsa ba ka da rediyo. to amma fa a fardu kifaya ne ko ba a samu wani wanda ya yi ba to kuma duka kun zo masu laifi kamar yanzu kai gawa makabarta farki faya ne ɗan uwanmu musulmi ya da sai aka za a je mu 500 ne sai goma suka je suna da uzuri 490 sai suka je sun wada sun wakilce mu amma idan dukkanin mu babu wanda kuma ya kai gawa makabarta mun zama duka masu laifi to a ce sai wasu sun yi ne suke dauke zargi akan wasu to sai ya ce amma kuma baka da tabbacin in kai baka yi ba wani yayi ko bai yi ba so da zai kubutar da kai shine ka kaddara kai kadai kake jin sallaman nan sai ka yi ta doka huta idan muka duba cikin almuntaka na Sheikh Saleh Fauzanul Fauzan Sheikh Saleh bin Abdullahi bin Fauzanul Fauzan mun san sunansa ko babban malamin tauhidi ne da aqida yana cikin manya-manyan malaman da suka saura yanzu a duniya da ransu iya da littafi mai suna almuntaka na fatawoyinsa a juz'i na takwas shafi na 83 yana cewa amsa sallama a fahimtarsa ko a jarida ka karanta ko a wasiƙa ka karanta ko a rediyo aka yi ko a talabijin aka yi ce wajibi ne shi bai baka kawo sauki ba inda ka kaji sallamar ko a ina ne an yi assalamu alaikum sai ka amsa ya ce wannan shi ne abinda ke zama wajibi a kan musulmi saboda mai dalili hukuncin mai da sallama wajibi ne to za ka yi ce ko a rediyo ka ji an amsa an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu me za ka yi sai ka amsa Sheikh muhammad bin salih al-husaymin al-wahibi al tamimi rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 28 shafi 229 shi ya bambance ce idan sallamar da aka maka mubashir ne wato layif ne to amsa ta wajibi misali ana labarai ne layif ana gani layif ake ko rediyo layif ake irin fon in din nan sai aka yi sallamar da ne ce wajibi ne amsa sallama layif ta zama wajibi saboda kada ka dauka ko wani ya amsa kuma a rasa mai amsawa sai ce idan recorded abu ne kawai a kasar aka yi recorded ba live ba ne ko tana zama asali sallaman ne a lokacin da aka yi tara farko wani ya amsa amma yanzu recording da aka yi ba sallama ba ne to wanda ya tambaye sai ce amma duk da haka sai a amsa da shi ya fi dacewa ko a bala ko recorded one ne an yi recording ne kullum ka ji ka amsa da sai wanda ya mata tambaya sai ce amma malam wannan iya nufin wajibi ne ko kuma a'awar ne ya ce ya fi zama ahawa ya fi baka peace of mind da ka fukuta shi ne duk inda ka ji sallamar ko da littafi ne ka karanta sau goma ran da za mamaita an ka karanta sallamar sai ka amsa in kai kaɗan ne ba sai ka bayyana amsawa ba amma amsa sallama muhimmi ne a ra'ayi halin abinda wanda ke karantar da muhimmanci sallama ko a rediyo ko a telebijin ko a jarida muka karanta ko a littafi ne ko a wani abu in dai an ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abinda da ke dacewa da sunna ni da kai shine mu ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in a rediyo ne kuma ka ji a wurin sai ka kai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in kai kadai ne in kai murmushi ka da ce ka zama matsala don mun ce da ban ihsani shine me kai murmushi wajen amsawa kai kari shine ihsani so a ka'ida idan kuma kai zanen kai kadai ne sai wani ɗauka ta buwan hankali ne so a layi halin ne amsa wanda wanda suka ce kai tsaye wajibi ne don su ka sauki dukka sun yi tarayya akan amsawan shi ya fi dacewa shi ya fi falala kuma shi ya fi kukutar da mutum daga zargi gaba ga Allah to kula ga wannan shi ne abin da ya fi dacewa shi ne mu amsa wallahu ta'ala ala ina ga sai mu dakata nan arama saboda lokaci آه، mun tsaya ce a kan aya ta 131 yau za mu tashi a kan aya ta 132 insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم hmm. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تكون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب يوم الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون jazakumullahu khaira wa wasa yayi wasiya da ita Ibrahimu Ibrahim banihi zuwa ga 'ya'yansa. wa yaqubu shi ma yaqubu yayi wannan wasiya ya baniya ya ku 'ya'yana. inna allaha lalle allah inna allaha astafa lakumud dina allah ya zabar muku wani addini ya gabatar muku da wani addini shine falata mutunna kada ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai wannan shi ake ce wasiya wa wasa biha yayi wasiya da ita waye wasiyar ibrahimu annabi ibrahim kagan ka dauki wasa ya zama shine fi'ili madi biha damirin ha na farko shine maf'ulun bi idan al-awwal sannan ibrahimu shine fa'ili din wanda ya zama me ya zama fa'ili ya zama muakhkhar ala ish al-maf'ul al-awwal banihi kuma ya zama mafudun sani don haka annabi ibrahim ya yi wasiya zuwa ga 'ya'yansa da cewa ya ku 'ya'yana wa yaqubu haka annabi ya yaqubu jikan annabi ibrahim shi ma ya yi wannan wasiya din wannan wasiya ne ya ku 'ya'yana kada ku mutu face kuna musulmi kalmar wasa kamar yadda imamu hafsu yake karanta yadda ya kawo imamu warshe yake karanta wa ausa a wata kira'a ko wa wasa ko wa ausa duka ya tabbata a ƙur'ani ana iya karantawa wani lokaci za mu ji arama yana canja karatu ya yi ko da kalf an an zaku abin ya kama da wannan wannan duka sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu wata ran ya zo yana sallah a bayan wani sahabi sai yana karanta wasu ayoyi cikin suratul furqan yadda yake sanya wahalin da yake karanta ya ce ba yadda na ji mazan salama ya karantar da ni ba ya ce fata sabbartu saboda zuciya ta sai na umar ya ce ba dai wai na yi niyyar kuri ba ne amma saboda ana sallah kuma liman ne ya ce sai na tilasta kaina ne hakuri ya ce ana idar da sallah babtu da abu ya ce sai na cakwamo rigarsa haka kasar shi sayid na umar yanayin sarabin yallahu anhu ba mutane kadai ba hatta shaidan iblis na jin tsoronsa idan salaka umar fajjan salaka shaidan fajjan haka idan sayid na umar zai biyo layin musai, to shaidan zai gangara can yanya ya gudu baya hanyar mutanen yanya su yi hakuri su to sayid na umar haka yake to yace sai na cafa shi sai na ce masa ina ka koyi wannan karatu sai ce annabi ya koya mun ya ce a'a ni ba haka ya koya ba kuma ni ma ya koya mun suratul furqan kuma kai yadda kike ba haka ne ba yace sai mu daga wajen manzon Allah fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna sai suka tashi wajen fayyan halitta suna zuwa sayyidina Umar da rige da riga sai aka ce sake shi mana tsaye sake aka ce to menene ba ya yace ga abun da yi sallah ya mana limanci gaske yana ta karanta wasu abubuwa ba yadda na ji ka koya mana ba sai annabi ya ce to karanta kai liman sai kira kira asa ya kura a daka yana kammala mazan Allah ya ce ka zalika unzila yadda ka yi nan haka ka saukar da ƙwararri sai na umar ce a'a ya ce to kai ma umar yi naka sai na umar shi ma ya kira kira a sassotul ƙwarƙar annabi ya ce ka zalika unzila yadda kai ma kai hakan ya sauka sai ce annal ƙwararri unzila ala ta ahrufin fakar umma ta yi min wannan ƙur'ani an saukar da shi a kan manya-manyan ƙira'o'i guda bakwai ne kowanne ka ɗauka ka yi yayi ai mu da ma warshi muke a Najeriya daga mu duk karatun da muka yi a tsangaya na allo ai warshi ne ai hafsu ma daga baya ta zo da sai kuma ta kwace warshin an warshin ma an kai sai a ji wani sabon karatu ne wanda yake da mana daman kala kala ne har in ka dauki hafsu qira'a ce warshi kuma fa riwaya ne dan imamu warshi da qalun isa bin mina daliban imamu nafi ne su malamin su guda ɗaya ne in ka dauki warshu da kanun malamin su ɗaya ne sai yana kirin kana karanta za a ce wa wasa, wani zai ce wa ausa wa ausa duka ya tabbata manzon Allah ya karanta Qur'ani da haka kaman yasalunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabirun wata kira sai ya ce kul fihi ma ismun kathirun wa manafi'u lin nas huwa Arsalar arsala riyaha bushiran wata kira sai ya ce mushiran duka ya tabbata manzon Allah ya karanta kwaye da haka sari'u ila magfiratin wata kira'a wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ko kuma mayyar tadda minkum an dinihi ko mayyar tadin minkum an dinihi duka wannan sun tabbata manzon Allah sallallahu ya karanta ko yayi wannan fiska ko yayi wannan kowanne ka dauka yayi kuma kowanne in ka dauka kana bayani sai kaga in ka zo ni tafsirin akwai karin ilimi daga wata kira'a zuwa wata kira'a shi yasa ce wannan karatun ahalin madina wannan ahalin kufa kowane ahalin musamman ahalin iraq su ma suna da kira'o'i mashhurai kamar nafe malamin Imam warshu ne da kuma Imam kalwa duka sun yi karatu a gabansa misali za ka ga warshu an zo za a ce maliki yaumiddin a fatiha hausa zai ce maliki yaumiddin idan warshu zai ce ghairil maghdubi mu wala dallin ya jamar da biyu silatu mimul jama'a yana iya yi rufuwa akai tukunne ya wuce in ka ɗauki irin madu badir ɗayan hafsu ya zo zai kawai harka biyu in nan ladi na amanu warshi zai zo ya ja ta da tsawo sosai kuma imamu warshi yana imala misali akwai takardu da aka rubuta a kai ga mashhurin littafi na imamu shatibi rahmatullahi alai bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila to duka ya karantar da kira'o'i dai bayan da yayi suka tambata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi siffa kaza yayi zaka yi ka koma siffa kaza yayi zaka yi za karatun da aran ma yake nake zuwan samu yana yi na daga cikin kira'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga yana khalfan an zanye zo kan al'anna sai dan rike numfashinsa wata yar sector latifa tukunna sai a wuce so duka manzon Allah sai ya karantar da Qur'ani a haka Sai je sa an kaji wani ya yi kada ka jahilta ma ne an goge ne wajen iya karatu in mutum ya goge za ka ga ya fiskoki da yawa wani zai ɗauki duk aya ɗaya kowace kira'a sai an karanta da ita insha Allah ta'ala wannan duka yana da muhimmanci kuma malamai suna faɗaitar da a rika yi don in ba a yi sai kira'o'in masu mutu rashin yi sai sa su mutu musamman yanzu da muke cikin kasala duk inda kai wani abu ba hafsu ba sai ya zama bakon abu tare da shekara talatin hafsu ma ba kuwa ce a wurinmu don na tuna lokacin da muka fara jin hafsu a rayuwarmu shi ne early 80 muka yi ta mamakin wani kuma wani irin abu ne kuma muna yara amma muna inkari me za a zuwa kana karkura kurani a haka sai daga baya kuma ta zo ta kwace warshin gaba daya to yanzu warshin ba kana yadda sai ta zama wata sabuwa ne a wurin mutane to ke sa raya sunna ya karantar da mu dukkan wani abin da manzon Allah ya yi ana nema a manta shi to ku yi ta tono shi tono shin ibada ne shine man sanna suna hasana falahu ha wa ajiru man bi haɗe layo mil kiyama duk wanda ya raya suna mai kyau iya da ladanta da ladan wanda ya koyi da ita har gobe kiyama so ka za a ce wa wasa biha ibrahimu banihi ko kuma wa ausa biha ibrahimu banihi ko wa bi biha ibrahimu hatta ana takhfifin sadun ibrahimu banihi wa yaquba annabi ibrahim yayi wasiya kalbar wasiya shine ka bada wani sako muhimmi wanda rike shi yana kubutar da mutum daga halaka sake shi kuma yana halakar da mutum to wannan shi ake cewa wasiya ya zo a qur'ani wurare da dama min babil misal da Allah yake cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil bunsayni ko kuma tusuna biha audai duka wannan kalma ce ta wasiya wasiya shine wani sako mai tsada da rike shi tsira ne duniya da lahira sake shi halaka ne ya sa manzon Allah ko a hadisi ga ya ce kun bi taqwallahi azza wa jalla was-sabri wa taa wa in ta'ammara alaykum zuwa karshen hadisin Irbab na Sadiya riwaya na Tirmidhi da Abu Dawud rahmatullahi alayhi ba duka wanda yake na maka ma'anan wasiya wani sako ne in ka rike tsira wanda ya sake ya shiga uku to anan wurin Annabi Ibrahim ke wasiya shine wa wassa biha Ibrahim ai Ibrahim yayi wasiya shi ne. fa'ili din shi ne mai isar da sakon gawa banihi ga 'ya'yansa asali banina ne amma tun da ya zo a watsayin mafulin biki to sai aka tafiyar da mai da nunun sai zama banihi ya yi wasu ya ga 'ya'yansa eh, da kuma izafa saboda haɗonsa da izafa saboda ki ya zo maimakon banina ya hadu da zamiri ya zama muzafin ga mudafun ilaihi so kaga bani maf'ulun bihi ne wa huwa mudafun fi mudafun ilaihi so da haka annabi ibrahim yayi wasiya wa ƴaƴansa wa yaqubu haka annabi yaqubu shi ma yayi wasiya da me biha da ita sai ka komo kanta wa wassa ibrahim wa yaqubu banihi biha da ita menene ita fassara biwa ma duka suna koma zuwa ga abu ɗaya ne fassaran farko da abin da annabi ibrahim ya wasiya shine da Allah ya ce masa kafin mu na jiya aslim ka miƙa wuya ka musulunta sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya na musulunta zuwa ga mahalicin kai, to da ya miƙa kai ga Allah sai yayi wasiya wa 'ya'yansa, kuma ku miƙa kai zuwa ga Allah fassara na biyu shine yana goma kan wa mayyar gabu an millati Ibrahim, illa man Safi, nafsa haka wa wasa bil milla ibrahimu bani wa yaqub annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan milla ta sa millata abikum ibrahim nan wa 'ya'yansa haka annabi yaqub yayi wasiya cewa inna allah astafa lakum ad-din allah ya zaba muku aljanna kagan ka dauki milla shine musulunci in kace aslamtu li rabbil alamin shi ma musulunci ne kisa na ce fassara biyu duka ma'anar su ɗaya ne don millata abikum ibrahim shine addinin musulunci aslamtu li rabbil alamin shine addinin musulunci to haka annabi ibrahim yayi wasiya wa ƴaƴansa haka annabi yaqub yayi wasiya wa ƴaƴansa bani ya asali adonai ne suna wasiya wa ƴaƴansu sai suka ce ya baniya ya ku ƴaƴana ai bi ma'ana ya adonai ya ku ƴaƴana wannan kalma ake da harafin nida wajen jan hankali yaro ya fahimci addini muhimmin abu ne kar ka rika wa yaro magana kana cewa kai yaro kai a'a ya kai ɗana ya ke yata ya ku na. kiran ɗa da ya da sunan ɗana ko yata ko na iya da tasiri matuƙa da gaske a zukatan yara yana da matukar tasiri a zukatan yara ka tare ayyuka ka ce ya ku na. ni mahaifinku ne ni mai ƙaunarku ne ba ni da abin da zan bar muku a rayuwa da ya wuce ku yi addinin musulunci ku mutu kuna musulunci sai ka ga kalmar ta yi tsada a zuciyarsu da ka kira yarinya ka ce mannira zo zauna ina miki wasiya mannira kai ma jo'o ina maka wasiya ba za su fahimce ka sosai ba amma ka ce ya kai ɗana ka duba wasiyar luqman idh qala luqman libinihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shi yasa yana da wahala in baka saba ba amma dan ka dage ka saba ko ke uwa ku ce ki tare yara ki ce ya ku na. ni ma haifiyar ku ce ni na haife ba zan sa ku yi abin da yake mai muni ba in kun ci gaba ni na fi kowa farin ciki in kun lalace ni zan fi kowa ɓaci rai da jin kunya in kun gana muku wasiya da zuwa haddan qur'ani da zuwa makaranta ko da sanya hijabi ko da yin khamsu salawat ko da fida sallan tarawih ku sani ina kaunar ku nake son ku dan ni uwar ku ne ni mahaifin ku ne ni baban ku ne wannan iya da tasiri a zukatan yara daga kara kana cewa kai abdullahi kai garba kai abubakar kai musa kai ba za ko za ka ce kai 'ya'yana ku saurare ni ya ce ya baniya kuma suka yi wasiya wa yaya wannan yake karantar da mu muhimmancin wasiya wasiya na daga cikin asunan sunan al-mahjura fi hadhihi al-ayyam allati na'ishu fiha in ana irga sunnonin manzo Allah san da aka musu aka share su aka manta da su daga ciki akwai rubuta wasiya ko kuma yin wasiya a ka'idar musulunci rubuta wasiya muhimmin abu ne annabi san cikin hadisin bukhari ke cewa kada musulmi ya kuskure ya kwana dare ɗaya ko dare biyu yana da wata wasiyar da zai faci ya rubuta ta shi yasa a siffar magabata mutum na rasuwa abinda ake na farko sai a tambaya ina wasiyarsa a wasiyar mu ga ko akwai wanda yace mar sallah ko akwai makabartar da yace a kai shi ko akwai irin kabarin da ya ce a yi lahadi za a masa ko shakku ko akwai wanda yake so ya sallaci gawarsa ko akwai wanda yake so ya mika gawarsa duk su sahabbai suna rubuta wasiya in yana su gari kaza to mun kaza Sheikh Muhammad nasar Albani ya yi wasiya mai tsawo yana rasuwa ya ce in yawa su ko sanarwar da su wasa kada ya outside garin da yake kuma kar a gaya wa ɗansa da baya gari don kada ɗan ya ce a jira shi dalilin jiran a yi jinkirta kai gawa makabarta yana cikin wasu ya sai ce a masa kabari lahadu idan ya rasu yana cikin wasu ya sai ce wana da wana su za su wanke shi in suna nan idan kuma ɗayansu ne yake nan sauran ba su nan to ɗayan da ya saura ya nemi mataimaka duk wanda ya ayyana na amince su wanke ni wanda kuma shi zai mini sallah makabarta kuma ya ce kar a kai ni sabuwar makabarta tsohuwa nake so duk wanda yana cikin wasiya amma yau mutum sai ya rasu bai da wata wasiya a zo ana kame kame a to galiman na wannan to galiman masallacin kaza galiman masallacin muhajirun galiman masallacin ustazai a rasa wa zai yi sallah saboda babu wasiya a zo ya'ya su da sai da suna zana sai wani ce ina bin sa bashin miliyan uku a abu ba mu gani ba bai gaya mana ba ni wallahi ina bin sa sai ka abu ya koma kuma rikici saboda ba a rubuta wasiya ka rubuta wa kake bi bashi menene hujja wa yake bin ka bashi menene hujja idan ka rasu me za a yi da dukiyarka wani wasiya kai da 'ya'yanka in akwai kanana wa da ba kake so su kula da su duk wannan abubuwa muhimmai ne kuma mu rika updating wasiya daga lokaci zuwa lokaci in ka rubuta bayan lokaci ka ƙara canja wani abu in wani bashi kake bi aka biya ka sai ka je ka canja wurin ka ce wannan an biya rubuta wasiya addini ne shi yasa aran ma ko da cikin suratul baqara aya ta 180 ai Allah ya mana magana akai kutiba alaikum idza kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran wasiyatu lil walidayni wal aqrabin الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كدوب محل الشاهد حقا على المتقين wannan al'amarin wasiya haƙƙi ne ga masu tagawa haƙƙi ne ga masu tagawa amma mutum nawa ke rubutawa a yanzu yusa a audayn kaga duk maganar wasiya ke ko gado aka zo rabawa abinda ake na farko ta ce wasiya ina wasiyarsa saboda yusa biha audayn kaga kenan ana kula da wasiyar da mutum ya rubuta shi yasa manzo Allah kanta da mu koda mutum zai rasu ya rubuta a wasiyarsa ya ware wani bangare na dukiyarsa da za a masa wakafi da shi idan ya rasu misali ba a yi iyaka nawa ba amma kada wasiyar abin da za a sarrafa na maka wakafi ya wuce kashi ɗaya cikin hukun dukiyar da ka bari in zai zama ƙasa da haka shi ya fi dacewa saboda hadisin sa'ad ibn abi waqas wato sa'ad ibn malik bin sinan as-suluth yace fa suluth kafir manzo Allah bai hana ba amma kuma sai ya jujjuya magana ai suluthi ai yana da yawa in zaka ce kamar kashi da cikin hudun dukiyar ko kashi da cikin goma a ware a gina masallaci ko a gina makaranta ko gidan barayi ko a yi ta yin bohol wannan wasiyar da kai na wani percentage wani adadi a cikin dukiyar ka ko miliyan kaza ka ayyana gabanin araba gado a maka wani aikin alkhairi shi zai taimake ka don in ba a yi sa'a ba sai a raba wa 'ya'yan wani baya ƙara tunawa da iyayensa wani dan sai ya ci gadon ka naira miliyan ɗari amma ba zai iya tuna maka boko ɗaya ba ba zai iya maka rijiya guda ɗaya ba ba zai iya sayan kofin ƙur'ani ɗaya ya bayar sadaka ba ko ba zai iya fansa ya bayar ba to kaga menene rabon ka shi da in karasa a ware wata dukiya gabanin araba ka ce kana bukatan a maka wani sadakafin jariya da za ka ci gaba da samun lada amma kada wannan abin da za ka yi ya wuce kashi ɗaya cikin ukun dukkan dukiyar in an tara in ma zai zama ƙasa da haka kashi ɗaya cikin hudu ko kashi ɗaya cikin biyar ko kashi ɗaya cikin shida ko abin da ya kama da wannan ya dace ba to kaga dai annabawa suna wasiya wa 'ya'yansu ana iya wasiya da baki amma in za a yi wasiya da baki ba a yi waɗa ko kuma mai cin gado da maza ce fala wasiyata li warithin a hadisin bukhari duk wanda kuma zai ci gadon ka ba da dama ka bashi wasiya da baki misali saboda me saboda in zai ci gado kuma aka ba shi wasiya wannan zai bude kofar wani mai cin gadon ya kirkiro ƙarya ya ce an yi wasiya an ce in ya rasu a bashi kaza ko ya hada baki da wani zan ce baba ya ce a baka kaza an baka kuma sai mu je mu raba sai sa shari'a ba ta yadda wanda zai ci gado a masa wasiya ba dan shi akwai bayas tare da shi to tunda akwai bayas sai a nemi wani wanda bai da alaka da cin gadon sai a bada wasiyar gare shi in kuma a rubuta ce sai a rubuta a yi silin dinta in za a buɗe kowa san ga abin da aka buɗe da wane ya bari mafhum tsaye. wasiyar da annabi ibrahim da ya kuma suka yi wa 'ya'yansu wane ne 'ya'yan annabi ibrahim Na. akwai isma'il da ishaq so sannan da aka yi wannan wasiya sai ya akuba jikan annabi ibrahim shi ma sai ya gaji abin daga wurin kakansa shine shi ma sai wa 'ya'yansa ‘ya'yan yaƙon kuma su ne su annabi yusuf alaihi salam shi ne ana nufin kakan ya yi sannan jikansa shi ma sai ya gada shi ne inna Allah hastafa na kuma dina Allah ya zaɓa muku istafa shi ne zaɓe Allah ku stafi minan mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaɓen wasu akan wasu to inna Allah hastafa na kuma dina ainihin ajalikun Allah ya zaɓa wani addini don ku wannan addinin ne musulunci sai ce falata mutuna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku rasu face kuna musulmi ashe shi musulunci zaba Allah yayi duk wanda kaga Allah yayi shi musulmi wallahi adin zaban sa Allah yayi shi yasa nake cewa mun mun samu musulunci a bulus da araha a cikin sauki a bati babu wani wahala baban iyayenmu musulmai ne kakanninmu musulmai ne babu wanda ke ɗaya yaushe ku suratul fatiha mun tashi masallatan anguwar mu akwai masallace haka muke zuwa muke ga ake sallah muka koya ba wanda ke tana ran da ya fara koyar ruku ko sujada tun a ɗakin babar ka ba a bari ka fita waje ka koyi sujada saboda tana yi kana gari to sai zama arhat ta mana yawa bulus din yayi yawa sai muke yi wa addini rufe sakainar kashi amma waɗanda suka san tsadan addini suka wahala suna rike addini da gaske mu duba wahalar da salman faris faris ya sha sahabi ne ya je ya yi bauta an kama shi an sai da shi Ya yi gidan yari duk yawo yake kasa kasa iya neman musulunci yana neman addinin gaskiya ya je Egypt ya je Palestine ya je Syria ya je Lebanon duk wannan kasa sun yaje shi har Allah ya turo annabin karshen zamani shi yana cin yana neman addinin bai masa san yake ba ran da ya gane musuluncin ya san tsadansa da aka ce waye babanka ya yace anabunul islam ni dan musulunci ne da wanda ake markirari salman ibnul islam wato salman al-farisi dan addinin musulunci saboda ya san tsadan addinin ba da yace shi babansa addinin musulunci ne abin islami la aban lisewa idza takharu bi qais aw tamim yace idan kuna tankako da yaran kuwa ne na jin shi ba haushi ne ba fulatani ne wani yana jin shi berebe ne a wani yana jin shi kanuri ne wani yana jin shi ibra ne wani na jin shi inyamuri ne ko da shi balarabe ne ko da bature ne ko ma wani yare ne ku je ku yi ta ji da yare ce ni dan addinin musulunci ne saboda ni ba kowa ba addini ya mai da ni wani abu manzon Allah ya ce Salman al-Faris minna ahlul bait daga bayan kai matakin da annabi ce yanzu yana cikin mu ahlul bait saboda ya sha wahala ya samu addini sai san darajarsa ba ka sai mai da addini shine babansa amma a yau addini mun same shi da bulus har muna jin kunya mu bayyana mu musulmai ne muna jin kunya a wani rubuci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jin kunya a wani wuri mu ce lokacin sallah mu tashi mu yi sallah muna jin kunya mu ce za mu yi tafsiri muna jin kunya mu ce wai mu musulmai ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami za ka yi cin gaho da ya wuce addini ba mu da ni'imar da wallahi abin ta a addinin musulunci za ce falata mutun na kada ku mutu ‘ya'yana kada ku mutu jikokina kalmar ta mutun falata mutun na asali a larabci falata mutunan na ne falata nan na saboda la ya zo na farko lamun nahai ne lamun nahai na daura fi'ili mudari kuma ta nan na ya shiga cikin me al-af'alul khamsa ana ɗaure su bi hasbin nuni sai a goge nuni sai zama falata mutunna akwai wawan again a bayan tsabon sannan kuma saboda iltiqa'us sakinaini sai aka sake tafiyar da me Wawan din sai zama falata mutunna to yadda aka kyama asalin falata mutunan ne an tafiyar da nunin ɗaya saboda ainihin afalul hamsa saboda ya zo bayan kuma lamun na ɗaure fi'ili din na biyu kuma saboda iltiqa'u sakinai sauri biyu sun haɗu waje ɗaya dole a tafiyar da a kira guda ɗaya falata mutun nan na kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai kar ku kuskura ku rasu sai kuna cikin addinin musulunci wannan ita ce wasu ya annabi ibrahim ke yi wa annabi isma'il da annabi yaqub shine kar ku rasu sai a musulunci don Allah yaushe ka taɓa da lokaci ka kira ‘ya'yanka ka ce a kira kowa da kowa suka taru ka ce na kira ku don babban al'amari ne ko kuma ka ce a kira su akwai wani babban al'amari ya tashi kowa hankalinsa ya kaɗe ka ajiye suka ce kada kowa ya kuskure mutu sai yana musulunci mun taɓa yin wannan ka taɓa yi in ba kai ba annabi ibrahim ya yi in ba ka ba annabi yakub ya yi falata mutum na illa wa antum muslimuna shi yasa annabi yusuf alaihi salam bai san tsadan musulunci duba fa daraja irin tasa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim babba dan babba jikan babba jikan jikan babba mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja ko kuma ka ce karimi dan karimi jikan karimi jikan jikan karimi annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi yusuf dan yaqub yaqub dan isa isa dan ibrahim alayhi salam amma duk da wannan fade tashi addu'a roƙon Allah ne ya rasu yana musulmi karan masan mana aya rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين محل الشاهد النبي يوسف دو أن درجة النبي توفني مسلما الله تكشن إنا مسلمين abinda wannan ke nufi in ka san muhimmancin musulunci shine za ka iya haƙura da duk wata ni'imar duniya don ka karki addininka ba za ka yi kompromisin addini akan wata ni'imar duniya ba duk wata kacariyar duniya kar kusa da ta gaba ne in aka abu ya haɗu ko yi makaranta ko addini yura ga zafi daya a abin musulunci muke zaba ko ofis kaza ko musulunci in an ce sai dai kamar musulunci to ka haƙura da kowane aiki a duniya wannan shine addini haka matasa suka yi da suka san darajar addini irin su musab bin umar, min al na rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ka ba na nahbahu wa minhum man yantadi wa ma ya gane ba ka da abin da wallahi ba mu da ni'imar da ta kai musulunci duk wani abu ka caniya ne ka ci da addini a cikin sa kai yake burgewa ko ni yake burgewa ko su yake burgewa amma haƙiƙanin ni'ima kololuwa shine da Allah ya zabe ka yi zabe na mu ba kowa ba ya mana kyautan addinin nan ba mu da ni'imar da ya kai wannan dimo ka gane da wuri ya zama alkhairi gare ka da an أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء شنكو كنا حلستني إذ حضر يعقوب الموت ألوكا تند متوى تزوى النبي يعقوب إذ قال لبنيه لوكا تند إتوى كائنسا ma na min ba'adi mai za ku bauta ba a bayana ku yayana ƙwalo suka ce na abudu haka za mu bauta wa abun bautanka wa ilaha abaika da abin bautan iyayenka iyayen naka ne ibrahim annabi ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaqa ilahan wahidan abin bautan guda ɗaya ne shine Allah wa nahnu lahu muslimuna mu gare shi musulmai ne am kuntum shuhada dalilin saukar wannan aya kamar yadda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya faɗa da imam muqatil shine cewa yahudawa ke cewa maza san sarau ai annabi ya tun mai ba duniya ba faqad ausa yaqub banihi bil yahudiyya shine annabi yaqub yayi wasiya wa ƴaƴansa da jikokinsa cewa kar mu kuskura mu bar addinin yahudanci me yasa zaka zo mana da wani addini yanzu kuma mu yahudanci muke yi sai suke gaya wa annabi mu cewa mu fa wasu yadda aka bar mana kenan shine kar mu kuskura mu bar yahudanci sai Allah ya karye tasu da wannan aya ya ce annabi ya bai faɗa haka ba wasu yadda yayi shine da kada su mutu face suna musulmai wa nahnu lahu wani akan nan aka tsaya kuma a bautawa Allah shi kadai subhanahu ta'ala. kalmar am din nan am a ƙa'ida malaman suka ce malaman li'irabi shine ma'ananta shi ana kaddara ta a matsayin bal ma'a adatul istifham shine in za ka fasa sai ka ce bal kuntun shuhada a za a gara ya yaqubal mautu bal zuƙi ta malla kuke yi Shi ne ma'anan bal in ka ce zuƙi ta malla ya fi taba bahaushe Zuƙi ta malla ne karya ce zuƙi ta malla ne shi haka aka gaya ya kuda da suke kalubalantar annabinmu da cewa ya aqubu ya ce kar su yadda su bar yahudanci tare da cewa bayan rasuwar yaƙub ba haka yi musu wasiya ba wasu yadda ya cewa ya kada ku yi wa Allah tarayya da wani abu Allah da yi amma sai suka canza suka ce ya ce kar a bar yahudanci Shi ne to sai ka ce bal kuntum shuhada zuki ta mallakuke amma ga tambaya kuntum shin kun kasance shuhada kuna halasce shine jam'i ne na shahidun shahida fa'ila shahidun fa'ilun shuhada jam'in shahidun ne shahidun shi ma jam'insa shuhada ne to anan ba wai shahidai ba sai dai an kumtun shuhada shin kuna halasce don jam'in shahidun ne wa shahida shahidun min ahaliha to kalmar shahidun ne shin kuna halasta ne a habara ya akubal mautu lokacin da mutuwa ta zo ya ita a ka'ida mutuwa ba da kanta take zuwa ba mala'ika ke kawo ta bal kun malakul da alladhi wukila biku so da haka mala'ika ne sunan mala'ika ba yadda muke cewa Zara'ilo ba asalin sunansa me malakul shi ne tabbata a qur'ani da suna zara’ilo a magana mafi inganci bai zo a cikin ƙur'ani ko suna ba isra'iliyan ake tsammani amma abin da ya tabbata a shari'a ne malakul mautu mala'ikan mutuwa haka ƙurani ya kira shi haka Hadithi ya kira shi hadisi mai tsawo na albara bin azib sun ma yanzu ilaihi malakul maut so if hadara ya akobar ma ai if hadara malakul maut in lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ga wagayya agob don haka ya ana wurin shi ne maqulun bihi lokacin da mutuwa ta zo masa wannan yake kara tabbatar mana cewa hatta annabawa suna rasuwa shi yasa annabi sallallahu lokacin da ya rasu sayyidina umar an zo an ce annabi ya rasu shi sai gara controlling kansa hankalinsa ya tashi yana ma mata rasulullah kullu man qala inna muhammadan qad ta adriba unuka annabi bai rasu ba duk wanda ya ce annabi ya rasu sara wuyarsa abdullahi ibn abbas ya ce annabi ya rasu amma kowa yana tsoro sayyidina umar ya fito da takobi ya ce in ka fada zai buge ka to sayyidina abubakar tijan arziki ga shekaru ga hangen nesa ga sanin ya kamata ga imani ya kai geji sai dauko musu aya cikin suratu ali imran ta 144 da Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun kari khalid min fi rusul afa in mata aw in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadur Allah shay'a wa sayajizallahu shakirina sai ɗauko aya ya karanta Abdullahi kuna Abbas ya sai ji kamar ranar aka saukar da aya Ko ne kin mana hatta annabawa suna rasuwa sai sa karshen ɗan adam ne rasuwa wal insu wal jinnu mutu da mutum da aljani na rasuwa aljanu suna daɗe sukan iya shekara 7,000,000,000 amma dole ne ƙarshen tiki-tiki dole sai an zo ƙarshen ko a daɗe sai an yi kuma duk yadda ake irga wai ma'ama tsalar lailu fara da min tulu fajar wa ma'ama tsalatil hayatu fara da min dukulil kafar. duk yadda dare ya tsawo gari sai ya waye haka bi yadda rayuwa ce tsawo sai an shiga kabarin nan tun da ba makawa sai a yi ta ne shiga Allah ya sa mu shiga da imani idza qala li banihi lokacin da yake gaya wa 'ya'yansa ma ta abuduna min ba'di me za ku bauta wa bayana injuwa shine annabi ya ku me za ku bauta masa kalu sai suka ce na abudu ila haka za mu bauta muwa Allahnka na abudu ila haka sai suka kira al-ila saboda shine abun bauta sannan wa ilaha abadika da allan iyayenka nan ka kenan su ne ibrahim wa isma'ila wa ishaqa amma kaga anan sai suka ce iyayen yaqub alhali ibrahim kakan yaqub ne da wannan ya zama aljaddu bi manzilatil abu ko a babin gado kaka matsayin uba ne don sun ce wa ilaha abadika sai suka ce ibrahim kuma ibrahim kakan yaqub ne sannan wa isma'il Ismail kuma bafa ne na annabi Yaqub ba baba ne wanda yake kara tabbatar da hadisin Bukhari maza ke cewa amma sha'ir ta shin baka sani ba annal am bi manzilatil ab cewa babba matsayin uba ne saboda me saboda tushen babba da baba ɗaya ne ran da babanka ya kwanta dama sai ka rike babbanka a matsayin babanka tunda anan sun yi ishara ga babba suka ce baba wa ishaqa ishaq shine asalin baban yaqub ilahan wahida abin bauta guda ɗaya. don haka a cikin 'ya'yan yusuf wada yakub da ya tara akwai annabi yusuf da 'yan uwansa akalla su goma sha biyu wannan hannu na lahu musulmi suka ce mu zuwa gare shi nan masu miƙa kai ne mun miƙa kai zuwa ga allah wannan ke bayyana mana idan za mu bar duniya suna ta karanta in ka samu ikon wasiya to ka tara mutane ka yi ka tara matanka da yanka ka musu wasiya in akwai abin da za ka rubuta ka rubuta da gaggawa saboda akwai cuta da take gaba da ta ajali akwai cututtukan da mafi yawa ba a cika warkewa ba idan mutum ya ga sun yi tsanani daga wuri ya rubuta wasiya ya tara ƴaƴansa ya ce mata abuduna min ba'di me za ku bauta idan na rasu me za ku yi wannan shine asalin fa tambayin su akan gadon gidansu kaji ana cewa kai wannan ba gadon gidanku ne ko to kai abinda za ka barwa ‘ya'yanka shi ne in suka zo da shirka ko bidi'a ka ce mm, mm, wannan ba gadon gidanku ba ne gadon gidanku Allah ɗaya ne kuma abin annabi Muhammad a matsayin manzon Allah wannan shi ne gadon gidanku sai ka kira su mai za ku bauta baya na mu yawaita tare ‘ya'ya muna musu wasiya akwai alheri a ciki uba ya yi uwa ta yi suka ce wa na hannu da musulmi mu zuwa gare shi musulmai ne na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan aya dalilin saukatar jihar Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shine Yahudawa suna tinkaho da kakanninsu ai mu asalinmu daga annabi yaqub ne ai annabi yaqub daga ishaq ne annabi ishaq daga ibrahim ne sai suka daina bautan Allah suka koma goli da alfahari da asali har yanzu akwai wannan shine tinkaho da asali da suke tinkahon sai Allah ya saukar da ayan da yace tilka ummatun qad khalat su ibrahim su ishaq su yaqub wata al'umma ce da ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda ta yi shine nata walakum ma kasabtum kuma ɗan baya abin da kuka shi ne naku wala tus'aluna ba za a tambaye ku amma kanu ya na abin da suke na aiki ba babu dama wai dan kakanka ya zama shine asalin limamin masallacin juma'an farko a garin ku wai kai ma ka zama yanzu daga in ka je filin ya ba ka zama liman ba ka bane kowa da aikin sa ake hisabi kalmar tilka waccar ummatun al'umma sai aka ce tilka shi ne ishara zuwa ga nesa in an ce hadhihi mace wannan in an ce tilka mace waccan in an ce hadha namiji wannan in an ce za ka wancan Mafu, ah. so tilka waccan al'umma da ta shuɗe sune iyayenku da kakaninku. Ummatin al'umma ce a ƙur'ani al'umma na zuwa da manyan ma'anoni kamar guda biyar al'umma na iya zuwa da ma'anan zamani in an kira ummatun a ƙur'ani yana ɗaukan zamani na biyu al'umma na zuwa da ma'anan a hanyar rayuwa ko shari'a ta rayuwa al'umma na zuwa a ƙur'ani da ma'anan jagora mutum ɗaya al'umma a ƙur'ani na ɗaukan ma'anan jama'a da suka haɗu ‘yan kaɗan don su yi wani abu su watse na biyar al'umma na daukan taron jama'a da dama da ke bin wani tsarin rayuwa waɗannan ma'anoni manya guda biyar duka sun zo da ummatun a ƙur'ani ma za ka yi kama na misalai idan muka duba cikin suratu yusuf a.s. ya zo da ma'anan zamani wa ƙalar ladina jamin huma wa ƙalar ladina jamin huma wadda raba da ummatin ana unabbi'ukum bi fa'a usirun hmm. na biyu al'umma na zuwa da ma'anan shugaba jagora kamar cikin suratu ibrahim ko suratun na'al inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen na uku al'umma na zuwa da mutane ɗan taƙaitatu da suka taru don wata maslaha su watsa kamar da ya cikin suratul qasas ولما ورد ماء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير na hudu al'umma na zuwa da ma'anan tsarin rayuwa shine wani tafarkin rayuwa da wasu mutane suka riƙe rike kamar da zai suratul وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون سينا بير أمتنا إيا زوادا جماعة داما كما ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولن نسوني معنى أبما قدابي القرآن na farko yakan zo da zamani cikin zoji yusuf da ya ce wa kalin ladina jamin kuma wadda kara ba'a da ummatin ai ba'a da zamanin ne bayan wani zamani sai na biyu al'umma na zuwa da ma'anan jagora da Allah ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya zama ummatan ai imaman ne jagora raka al'umma a wurin shine imam jagora a cikin aikin alkhairi na uku al'umma na zuwa da maganar me mutane yan kaɗan da suka taru don wata maslaha kamar yadda annabi shu'abu ya gangaro ya ce cewa me walamma warada ma'a madiyana da alaihi ummatan minan nasu, sai samu ai da alaihi jama'atan minan nasu ne yasuna a bakin rijiya suna ɗiban ruwa kaga ai jan ruwa ake saboda wata manufa ta tara kowa ya sa guga ya ja ya ɗiba kisa waje da alaihi ummatan minan nasu. sai samu wata al'umma daga mutane ai jama'atan minan nasu. sai na hudu na daukan ma'anan hanyar rayuwa ko shari'a ko ta dariƙar rayuwa shine cikin zukur da yace mai inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu iyayenmu ai ala tariqatin ala ala shari'atin akan wata hanyar rayuwa muka same su wa inna ala atharihim taduna kuma mu abinda muka ga iyaye da kakanni ke ba za mu bari ba sai Allah ya kira wannan da matsayin umma sai na biyar taron jama'a da dama da suka gina akan wata manufa kamar na addini shine takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wanda ya fiwa cikin Qur'ani inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'buduna duka wannan ummatun ne na jama'a kaman mu dukkanin mu musulmai sunan mu al'umma a Abuja sai a ce muslim umma na Abuja muslim umma na Kano to wannan shine ma'ana na biyar zaka tilka ummatun qad khalat a cikin guda biyar wanne wannan yake dauka iya daukar na biyar dinan jazakallahu khairan zamanin annabi Ibrahim annabi Isa annabi Yaqub tilka ummatun qad khalat wasu al'ummomi ne da suka wuce lahama ma kasabat kowace al'umma abin ta shi ne nata walakun ma kasabtun kuma kuma abinda kuka yi kuka sana'antar kuka aikata shi ne naku da wannan malamai suka ce shi na baya ba a kama shi da zargin na gabansa babu wani laifin da kakanka zai yi da ya rasu gabanin a haife ka a filin kiyama a kama ka amma shi kuma za a iya tambayansa akan rayuwarka shi ana iya tambayan na ƙarshe na farko akan na ƙarshe ba a tambayan na ƙarshe akan na farko yanzu kai za a iya tambayanka akan ɗanka da jikanka da jikan jikanka don tun daga zaɓa musu uwa da kaka da kakar babansu a nan kana da gudumawa kana iya ɗaukar zuwa ga wani addini da ba musulunci ba ka haifi ayi a ciki shi addinin jikoki su yi to za a kama kakansu da ya kai su zuwa ga addinin shine man sanna sunna sayyi'a fa wuziru ha wa wuziru man amila biya ila mai kiyama ha ranar kiyama wanda ya fitar da wata barna zai za a yi ta koyi da shi a kanta to duk zunubin da aka yi sai an kai mar zunubin yanzu wa ya fara kashe mutum a duniya Shi ne 'ya'yan annabi adam guda biyu da ya zo a isra'iliyat kabila da kabila so kabila ya kashe habila manzo Allah cewa duk ran da aka kashe a duniya da zalunci rai ya yace akwai kifilin min damiha ala kabilan kenan akwai wani zunubi a ne an nafi awwal man sannar katil saboda shi ya fara sunnata kashe mutum a zalunci tun daga zamanin annabi adam har yanzu duk wanda a kashe a zalunci annabi ya ce sai an ɗauki wani ɓangaren zunubin an miƙa wa ƙabila saboda shi ya fara kisan kai wannan ke nuna mana akwai hatsari mutum ya sunnata wata barna ya barta a bayan ƙasa duk abin da mutum ya yi mai muni ya tabbatar gabanin ya bar duniya ya warware din ya ba a kai, suka gada su ɗauki zunubi ya ɗauka su koya wa ‘ya'yansu su ma su ɗauki zunubi shi ma ya ɗauka haka za a yi ta yi har gobe kiyama shi yasa shi na ƙarshe ba a kama shi da na farko amma ana kama na farko da laifin wanda ya zo bayansa shi yasa Allah ya ce wala nuna, ba za a tambaye ku amma kanu ya ama amaluna akan abin da suke aikatawa ba wannan na daga cikin hujjar da malaman akida ke cewa bai shafi musulmi na kware zama yana rikici akan sahabbai abin da ya faru tsakaninsu ba ba wai dan ana tsoron tonawa ne bane ba wanda ke tsoron a tona aikin sahabi saboda idan kaga kuskuren su sai kaga alkhairan su guda miliyan 110 kuma jama'a ce da Allah ya ce ya yafe su ya gafarta musu kuma Allah ya ce ƴan aljanna ne wa kullun wa'adallahu husna Allah kuma ya ce radiyallahu ankum wa rahu to kaga ashe wanda Allah yana masa wannan ai gata ya kare sai yasa ba wai aqida ce na karka shagalta da magana akan me ya faru tsakanin su koyi addinin da suka karantar ka huta amma ba haka ba yanzu a tona ma alkhairi ne abun tonawa in ka ga an tono wani sharri to daman tarihin na karya ne amma a cikin ingantaccen tarihi ai Allah baya yarda ya gafarta mutanen da ba na kwarai ba Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin alkhairin sahabbai da koyi da su Allah ta'ala ya ba mu ikon rubuta wasiya a kodin shi a rayuwarmu ya ba mu ikon jan ƴaƴanmu a cikin muna musu wasiya da addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin ayyuka na kwarai mu rayu kai, mu mutu a akai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين يا رب آمين يا رب